والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن نوة رمضان شكرا دبوتا da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar mazon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na biyar kuwa muna cikin suratun nisa'i jiya mun karanta aya ta 60 wanda Ubangiji ta'ala yake ba mu labarin waɗansu munafukai ko wani munafuki da ya haɗa shi da wani bai hude amma sai bai hudun yake cewa a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci saboda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hukunci na gaskiya na adalci kuma ya san shi mai gaskiya ne amma munafukin ka shi so yake a je wajen kawo bin al-ashraf shugaban munafukai domin ya sai yana karban cin hanci da je bai cin hanci ko da bai da gaskiya za a ba shi gaskiya to wannan babban shaida ne daga wajen kakurai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adili ne suna cewa شهد الأنام بفضله حتى العداء والقبل ما bihi به الأعداء dukkan talikai sun yi ittifaqi sun yi shaida akan falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa har ma ta abokanin gabansa shi ko falalan da abokin gaba ya yadda da ita da daraja da babu shaidan da ta wuce wannan to idan mutum ne gaskiya ne duk mai son gaskiya zai kawo ƙara wurinsa idan ko ba mai gaskiya ba ne to makaryata wanda ba sa son gaskiya su suke kawo ƙara wurinsa Kawa bin al-Ashraf shugaban Yahudawa ne wanda ya ci mutuncin musulunci yau musulunci zagon ƙasa ya je dinga zuga ƙuraishawa a makka domin su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da aka yaƙin badar ya ji manzala ta sama ya yi galba a kan ƙuraishawa daga nan ya ce bai ta zama ba sai ya yi shige da fice ta yadda za a zo a sake abuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cutar da addinin musulunci amma mai ta'awan cewa shi musulmi ne shi ne yake cewa a wajen kabinu ashraf a je ya yi hukunci a tsakaninsu saboda kasancewansa munafuki. wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban sai ce malli bi kabinu ashraf wa zai bi maganin kabinu ashraf shikenan ya kusa Muhammad bin Maslama sai kashe ce ni ne ya rasulullah amma ka bani izinin in faɗi kowane irin abu yace babu damuwa abu na'in shi ma yake haka kabe muhammad bin maslama ya tafi wajen kabe na ashraf gidansa yana nan a bayan gari madina a yanzu kusa da ƙuba, inda masallacin ƙuba yake yaje ya same shi yana son ya masa dabaran yadda zai kashe shi ce masa je gidansa me ya kawo ka ce wallahi ka san mutumin namu ne ya matsa mana ya ce wai mu kawo sadaka kuma ya matsa mana ya ce mu kawo sadaka yace to na gaya muku da ku kota da shi yace to ai mun riga mun bi addinin sa ba wato mu bashi har sai mun ga ya cikin al'amarin sa sai kasance kaga wanda kai faɗi wannan magana ya ce ka dauka yana tare da kai to shine kalmomin da yake son manzo sama ya bashi izini ya fada don ya loba shi ka binu asharaf kafin ya kashe shi sai dauka kamar ya masa kawaye ne sai me kake ce ina son ka bani ko suki daya bashi ko kuma a ausuki shi shine sa'i 60 shine ausuki daya sai to ba zan baka ba haske in ka bani jingina sai to jinginan me zan baka ka bani ku bani jinginan matan ku sai ce ah ya za mu baka jinginan matan mu anta ajmalul arab a duk laraba ba wanda ya kai kyau kuma ka zo mu baka jinginan matan mu sai zai yi wa kai maka sani sai ce to ku bani jinginan 'ya'yanku. ku wani abun kunya ne za a dinga cewa an ba da jinginan yaya an karbi abinci sai ce in dai ka don ba ka jinginan makamanmu sai ce to ya yadda a ba shi jinginan makami shi a tunaninsa in ya karbi makaman ya karbi karfinsu su kuma suna son su zo da makaman ne a matsayin jingina amma su kashe shi da makaman shi kenan sai tafi abu na ila shi ma ya zo irin wannan bayanin ya loba shi ya yadda ya je kawo makaman za a ba su jingina ce kuma fa akwai irin mu da yawa masu irin wannan matsalan Ya ce ba damuwa su zo kenan duk kiransa ba ta zo masa za ka ci shi ne. su biyun nan su je kuma su taho da wasu jama'a daban shikenan suka zo suna zuwa sai ya ji jama'a kofar gidan sai zo zai fita sai matarsa ta ce ya za ka fita ina jin karan makamai fa kamar jini na jiga daga daga makaman ya ce a wannan dan uwana ne abu abu na'ila da muhammad bin masalama suka zo suna neman bashi wuri na ne to matar amarya ce sai ke mata to san ko ai namiji kan ko da su kansa za a bai zai hana shi fita ba inda mutum jarumi ne nan sai fita to kafin ya fito abu na'ila sai gaya musu ce musu idan kuka ga zan yi dabaran yadda zan riƙe wuyansa in kuka ga na makure wuyansa kawai to ku kashe shi kawai suka ce to ina fitowa san laraba da sun turare sai zama ya fito da kanshi abu na ila sai ce masa ah kai wannan wani irin turare kasa mai kanshi haka sai ce ah to ai na auri wata balarabiya ce wanda ta fi kowace balarabiya turare eh, wata mata na aura ba a tun laraba na ba da kai ta turare sai ce kai amma na turare na da kanshi ka bani dama idan sun suna mana ya sa turaren a kansa sai ce bismillah sai sun kula da kansa sai sun suna cikin amma turaren nan da kanshi nan sai suka kama tafiya ya ce to mu je nan wurin mana mu tattauna nan sai bishi wani lungu tare da mutanensa ina zuwa sai ce kai amma matar kan nan ta iya turare sai ai na gaya muku ku ba ni dama in dan ƙara sun suna mana ita bismillah sai sun koyar da kansa ina sun koyar da kansa abu na ila sai ma ku da sai ce kadunakum aduwallah ku bugi abokin gaban ubangiji ta'ala makiyin Allah shikenan kawai sai suka kowa ya kawo takobi da alharis da abu na'ila takobin ya dan saba har ya tari wato haris din shikenan daga baya sai suka makure shi suka kashe shi suka tsalle wuyansa da yayi kara kan anguwan da aka ji kukansa shikenan suka kashe shi sai suka dawo garin Madina suka taho tun daga bayan garin madina suka dinga kabbara manzal kuma ya farin ciki ya ce to sun gama da makiyin Allah na suka zo suka jefar da kansa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji daɗi an kashe makin Allah shi ko wannan da suka ya sare shi manzo sun ya masa tofi a wurin ya warke kamar ma bai taba jin ciwo ba to wannan makin Allah bai yahudin wanda yake jagorantar yahudawa shine wai wannan munafikin yake kai kara wurin sa sa Allah ta'ala ma ya ambace shi dan hutu alam tara ila allazina yaqumuna annahum amanu bima unzila ilayka baka ga masu riya cewa sun yi imani da abinda aka saukar maka ba shine alqur'ani wa ma unzila min qablika abinda aka saukar ka kafin littafin ka taura da injila amma yuriduna an yatahakamu ila tagut suna son su kai wa tagutu tagutu wato abin nan shari'a ya yi musu hukunci in an ce tagutu shine wanda ya kololuwa wajen girman kai to amma hutu shine duk abin da aka bautawa ba Allah ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qad umiru an yakfuru bihi alhalin an umurce su su kafurce wa amma kuma suna zuwa suna kai hukunci wajen dagutu kuma suna riya cewa wai su musulmi ne sai munafukan Allah ne bayan ubangiji ta lace faman yakfur bi tsaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bi urwati alwusta lam fi samalaha. Allah ta'ala lace wanda ya kafurce wa tagutu yayi imani da Allah shi ne wanda ya rike igiya mai karfi la ilaha illallah wanda ba za ta tsinke ba to amma kuma sun zo suna imani da tagutu suna son tagutu su musu hunkuci to ubangiji ta ce wa yuridu shaytanu an yudillahum balalan ba'ida idan ne yake son ya bada su ta wanda take mai tsanani kata mai nisa wanda ba za ka dawo ba kaga mutum ya bace yayi nisa kuma kafin ya dawo aiki ne da aka ce shine ka ji Allah ka ji manzon Allah sallallahu ka yadda manzon Allah ta sama ya zama alƙalinka shine ka zama mumini kuma inda Allah ta ce a wata a suratul luqman ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na abunda shi mumini yake fada idan har aka kira shi ya zo Allah ya masa hukunci da manzon Allah ta sama shine kawai sai ce sami'na wa ata'na saboda haka mun ji mun bi kawai suratul nur saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya riga ba mu ka'ida in dai aka ce Allah ne zai maka hukunci kawai ka zo ya maka ka sallama ka miƙa wuya qur'ani ne ka da ja manzala ta kuma zai maka hukunci ka miƙa wuya baka da ja domin idan ko ka ja baka sallama ba to akwai alaman tambaya imanin ka anya kai ba munafiki bane shi yasa imamu tawaye ke cewa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه babu wanda zai kubuta addininsa sai wanda ya mika wa Allah wuya ya mika manzar sama wuya duk abin da yake sai masa koma wa malamai na Allah su masa bayani ya abin yake wannan shine wanda wato imanin sa zai zama mai kyau amma in kana shakka to gaskiya imanin ka ba mai kyau bane a daga cikin musulmi akwai wanda suka bar alqur'ani suka bar hadisin manzo Allah ta sama suke dauko addinin su a littattafan wasu mutane waɗanda ba su gina littattafan akan Qur'ani da hadisi ba akan son zuciyansu da bidiyoyin su kai, suka bawa wa'annan littattafan muhimmanci har ya zamana ma ba su san Qur'ani ba kuma ba su san hadisan manzo Allah ta sama ba ruwan su da hadisan manzo Allah ba za ka ji suna karantar da hadisi ba ba za ka ji suna karantar da hukunce-hukuncen Qur'ani ba su babban damuwansu shine wa'intan tatsuniyoyi da aka musu a cikin wa'intan littattafan ya kamata mutum ya binciki imaninsa to shine ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qila lahum ta'alu wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. wa idza qila lahum idan aka ce wa munafukai ta'alau ku zo ila ma anzalallahu zuwa ga abunda Allah ta'ala ya saukar shine alqur'ani wa ila rasuli ku zo izuwa ga manzon Allah sallama ya mana hukunci ai hukunci da alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aita almunafiqina zaka ga munafiqai yasudduna anka suna kauda kai gabarin kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sududan kauda kai shi munafiki ai ba gaskiya yake so ba na fi son ya je inda za a masa karya inda zai biya kuɗi a masa shari'an yadda yake so duk mutum da kaga yake kaucewa shari'ar Alƙur'ani, yake kaucewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai munafurci tare da shi a yanzu akwai wanda suke ganin kaman hukunci da Alƙur'ani ko shari'ar Allah kaman ci baya ne suna ga akwai wani ci gaba da aka samu wanda ya kamata a ajiye qur'ani da hadisi ai hukunci da abinda zamani ya zo da su to duk wanda ya kudurta wannan yake ganin hukunce hukuncen da aka kirkiro na zamani wanda suka saba Qur'ani da hadisi su suka fi dacewa akan al da hadisi wannan ya kafurta ya fita daga musulunci kaudan wahidan tun malamai sun ittifaki akan wannan saboda ubangiji ta ala shine mahalicin zamani alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ya sa abin da ya kasance a baya da abin da zai kasance nan gaba da abun da bai kasance ba ma kuma inda ya kasance ya zai kasance Allah ya sani to da shi yasa da ya saukar da shari'arsa sai ta zama salihatul li kulli zamanin wa makan duk wani zamani ko wani bigire ta dace da shari'a ta dace da Qur'ani to da ubangiji ta ala mahalicin gobe, wanda ya san me zai faru nan gaba shine shar'anta wannan shari'a din kuma sai dai zamanin ya bi shari'an amma ba shari'an ita ta bi zamani ba amma masu kokarin sai sun canja wai abin nan qur'anin abi qur'ani da hadisi a ce kai wannan hukuncin yayi tsanani ya saba da wannan zamanin a canja shi da kaza wallahi tallahi munafukai ne da sun yi imani da Allah hakikanin imani wallahi ba za su ce a canja wani shari'a na Qur'ani ko na hadisi don ya bi wata shari'a da wani kato wani arni ko ba ya huce da ya kirkiro ba ko kuma suna ganin kuma wai hakan din shine wayewa mutanen da ubangiji ta lace dabbobi ne ba su kawai na abubuwan amma ka zo ka ce wai nasun ya fi dacewa da zamani a bar na Allah a bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai dai idan kai munafuki ne za ka iya faɗa haka amma duk mai imani ba zai faɗi wannan ba saboda haka mutane su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su koma zuwa ga Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa karantarwar magabata inda ana shari'an ƙura'ani, ana shari'an musulunci wallahi da tun masihun nan yanzu da babu su da duk wanda ya wani laifi za a tabbaka masa shari'an Allah gobe ba zai sake ba sau nawa ne manzara sama ya yanke hannu sau nawa ya yi bulala na zina sau nawa ya yi rajamu sau nawa ya kashe wani wanda ya kisan kai ba yawa amma yanzu mutane nawa ake kashewa saboda an ba shari'an Allah kullun ta'addanci ake na dukiya da na rayuka saboda an ba shari'an Allah so da haka da za a rike shirin ubangiji subhanahu wataala duk da mun fita daga cikin matsaloli amma munafukai su ba su yadda da wannan ba suna ga wannan kaman ci gaba ne ga abin da zamani ya zo da shi sai idan mutum ya je lahira zai gane kuskurensa zai gane zamani Allah ta'ala ce fa kaifa idza asabatkum musibatun to yaya kuma idan musifa ta same su a nan duniya bima qaddamat aydihim da abunda hannayensu suka gabatar wato Allah ta'ala jarabe su da bala'i da musibu da sababin zunuban da suka yi a bayan ƙasa da laifuffuka da sabon Allah da suka yi to taya in haka ya faru sun ka za su zo maka ya halifuna billahi suna rantsewa da Allah in aranna illa isanan wa tawfiqa sai su ce a wancan hukuncin da muka kai wajen na ashirar ba fa wai mun bujirewa hukuncin ka bane kaji munafiki wai muna nufin kyautatawa ne da a ɗan hada dai a ɗan rarrashi zukatan mutane kasu ma wayan tajin su ce an basu wannan fa kawai masu cewa irin ba bambancin addini nan ne ba bambancin addini wai addinin a haɗa su kara samu matsala don a zauna lafiya bayan ubangiji ta lace inna dina inda lahi al-islam musulunci kawai a wurin Allah shine me addini a wurin Allah shine musulunci kuma ya ce ya lazina amalu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya dokon da ku imani kar ku rike makiyana da makiyanku abokanin gaba abun abokanin soyayya yanzu maƙiyan Allah maƙiyan musulmin wasu ne ake son kuma wasu su shigo su zama duk da musulmi eh ai abin nan eh, a kyautata sannan ai tawfiki a dan rarraki zukatan su in aradna illa isanan wa tawfiqa da haka bai yahude shi ma yi mu'amala da musulmi kamar yadda musulmi zai mu'amala da musulmi ba za ka yi kyamansa ba ba za ka yi kyamansa ba kai ma sha'awansa ma burge ka ma yake yi burge ka yake yi wanda shi ko maƙiyinka ne Allah ta'ala ya gaya maka kuma makiyin addinin ka ne sai a je zama shi za ka dinga kwaikwayo amma in bala'i ya same ka fa Za ka dawo kan ƙura'ani da hadisi idan bala'i ya yi bala'i sai ka ji an ce to ya kamata fa a tsara malamai a yi sauka alqur'ani guda dubu a zuwa sauƙi ƙura'ani dubu a yi addu'a amma kuma ba abin Ya yi eh, musiba ce musiba to nan ne za a dawo kuma a karanta a yi addu'a Allah ya yi mana wannan bala'in amma ba a maganan a dawo zuwa ga Allah a yi aiki da ƙur'ani aiki da Ƙur'ani kawai shine zai yaye wannan masifa amma ba wai a zo a karanta shi uban manzon Allah sa sama me yace la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajaba lakum ku yi umarni da kyakkyawa aiki ku hana mummuna idan kun ki kuma Allah zai aiko muku da uquba daga wurinsa ku roƙe shi ma ba zai amsa muku ba Allah ya aiko azaba da bala'i ku ta addu'an Allah ba zai amsa muku ba saboda me babu umarni da ke tashi da hana mummuna a cikin ku amma da za a dinga kiyan ayyuka ana kaurace wa mummuna a samu masu wa'azi masu faɗa a ji, shugabanni su tsaya dole sai an kau da barna a bayan ƙasa sai an dawo kan daidai sai an dawo kan shari'ar Allah da masifan ma ba za ta faru ba balantana a yi addu'a amma idan ba haka ba ko an yi addu'an manzo Allah sama yace ba za a dauke wannan bala'in ba za ku yi ta addu'an ba za a amsa maka ba shine halin da ake ciki yanzu ba addu'an ne ana yi ko ba addu'a sai ka koma zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ji tausayin ka sai ya amsa maka addu'a amma idan mutum munafiki ne dama shi ba addini ne a sa ma biyan sa ta duniya kawai ita ce a gabansa to bangiji ta'ala dai yana kalubalantar dukkan wanda ya kauce wa shari'an Allah kuma idan bala'i ya same shi sai kaga ya dawo kuma yana yana maraicewa ubangiji ta'ala alhalin laifinsa ne ya jawo wannan abun duk inda aka bar kiran Allah sai Allah ya jarrabi wannan kasan ubangiji ta'ala ya ce ulaiikal ladina أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Ubangiji ta lace ula'ika waɗancan waɗanda suke da irin wannan hali na munafurci, allazina ya'lamu Allahu ma fi su sune waɗanda Allah ya tabbatar da akwai munafurci a cikin zukatansu. an anhum, ka kauda kai gabarin ka abin da suke so. wa izhum ka musu wa'azi da gargadi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana wanda take kai matika domin su daina abin da suke na munafurci wato idan mutane suna barna ba kyale su ake yi ba dole sai an yi wa'azi sai an gaya musu gaskiya saboda haka anan ana umurtan manzala ta sama ya gargade su Allah riga tabbatar da cewa munafukai ne ya karya damu da su kada su rute shi kada su sashi wani abu yayi wani abu wanda ba daidai ba ha abun da ya kamata shine ya dinga musu wa'azi ya gargaje su kuma wa'azin bai kai matika ya gargaje su da ayoyin alqur'ani ya gargaje su da ayoyin alqur'ani wadanda za su taga musu hankali duk mai barna abun da ya kamata a masa kenan duk wani munafiki yana bukatan wa'azi don a gargade shi ya bar sharrin da yake yi duk wanda ya kauce hanya ne musulmi da sharri ko yake ne mai lalata addinin musulmi to ba kyale shi za a yi ana kallon sa ba wa'izhum ka musu wa'azi dole a samu masu gargadi da wa'azi a cikin al'umma har sai sun dawo daga wannan barnan da suke yi kuma wa'azin a samu masu balaga su yi wa'azin shi yasa nan Allah ta'ala ya ce wa qul lahum qawlan wa qul fi anfusihim qawlan baligha magana ta balaga me magana ta balaga shine maganan da ta dace a lokacin da kake yin magana balaga shi ne mutsabaqatul kalami li muqtada hal maganan ka ta dace da abin da ake nema a fada a wurin idan mutum yana cikin dumudu yana cikin sabon Allah sai ka za ka masa wa'azi sai kana ta gaya masa falalan nafilfili. nafilfilin na dare da azumin ta ɗauwa'i in kai wuridi kaza kana da lada kaza abu kaza zai nauyo mizani ka da Allah ne yake bukata ina balaga anan ka kunkushe shi akan abin da yake yi ka gargaje shi ka masa gargadi ka ka masa ayoyin alkur'ani wanda za su daga masa hankali akan barnan da yake ciki da sabon Allah da yake yi to ka zama mai balaga kenan domin ya kauce ya bar wannan abun da yake na barna amma ka zo kana ta gaya masa wani falala mai kai kenan to da haka guli kulli maqamin maqal kowane wuri akwai maganar da ta dace a idan mutane suka ce ka musu nasiha sai ka duba me matsalansu me cutansu me cututtukan su sai ka musu nasiha akan cututtukan ba ka zo kana gaya musu wani tarihi abin da zai musu daɗi ba to shi da su gyaru manzala ta sama mutum da zai ta yasu imin nasiha imin wasiki sai ta masa lata gaba kar kai fushi ai ya gane matsalansa me fushi ne kar kai fushi kar kai yadda da fushi to damuwansa ya ce sake min nasiha ya ce kar kai fushi ya gyara wannan tukunta gaba sai kuma a tsora masa wani ya zo ya ce masa ayyul islami afdal ya rasulullah dangane da abun da dangane da ɗabi'un musulunci wace ɗabi'a ne tafi sai ce masa an tuɗe ima ta'ama wa taqra assalamu ala man arabta wa man lam ta'rif ne bayan yau mutane sallama maza sa ta ce abun da ya yafi a musulunci ne ka dinga ciyar da abinci fi sabilillahi kuma ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan shi ne sa shi kuma wani ko zo sai a ce ka dinga sadar da zumunci me matsalan ba bai da sadar da zumunci wani ya zo a ce maka birrul walidai wani abu ne kowanne sai a ce maka birrul walidain sannan jihadi fi sabilillahi kada da matsala da bin iyaye to kowa zaka duba me damuwansa menene cutar da sai ka bashi magani amma inda kawai zaka zo zaka masa abun da zai masa dadi ne shine wa'azin da zaka masa ko nasiha kaga ta kake masa ma yaushe zai gyaru kawai da yayi nishadin sa ya tashi kawai yayi nishadi ko kuma ka sa jama'a a gaba maimakon ka duba me matsalansu ka musu wa'azi su kowa ya ji da shi ake sai ka zo kana jira kan wasu mutane daban sai su dinga jin cewa ba da su ake ba a dinga dariya ana kabbara sai a tashi kawai an yi nishadi an tashi kawai ya za ka gyara su to me ya kawo su ba sun zo su nemi shirya ba ne ba sun zo su gyara halayensu ba ne to ka zo kana magana kan wasu daban suna har aka tashi ba su ji abun ya shafe su ba to ne fa'ida suka samu ba fa'ida a ciki to wannan shine kaulan baliga magana wanda ta kai matuƙa mai balaga wanda ta dace a irin wannan halin wani irin magana ya kamata na yi me ya kamata in faɗa wani irin wa'azi ya kamata na yi haka Allah ta'ala yake manzon Allah sallallahu alaihi kuma haka ma mu ma ya wajaba mu yi ubangiji ta'ala yake wa ma arsalna min rasulin وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasuli mu aiko wani manzo ba illa liuda bi iznillah sai don abi shi da izinin Allah ba mun aiko shi ne a saba masa ma walau annahum izzalamu anfusahum da a ce lokacin da suke zaluntan kawunansu ko lokacin da suka zalunci su shine suka aikata sabon Allah ja'uka sun zo maka fastaghfirullah suka yadda sun yi laifi suka nemi gafaran ubangiji ta'ala wastaghfara lahumur rasulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara lawajadullah tawwabar rahima da sun samu tuba karban tuba daga wajen Allah ta'ala kuma sun samu rahama daga wajen Allah ta'ala wato shi mai laifi abinda ake bukata shine ya yi laifi wayannan munafukan ko wannan munafukin da cewa yi wallahi nayi kuskure ya rasulullah astaghfirullah astaghfirullah ya rasulullah ka nema mini gafara da shikenan sai daraja wajen Allah kuma yi daraja wajen manzala ta amma yanzu ya ce a ah, ai mu ba wai na ba na ki hukuncin ka ba ina son dai dan rarrashe su ne in aranna isa nan wata, in an kyautata musu a ɗan rarrashe kaga munafukin Allah kenan kawai bai na yi laifi kuma wannan shine shine yake nuna cewa kai mutum ne duk abun duk laifin da kai kai kuskure kai yadda kai ka nemi afuwan ubangiji ta'ala kai ko dan adam kai wa laifi in ka yadda ka masa ka nemi gafaransa da ya fi maka shikenan magana ta kare amma in ka zo kana masa ƙarya kana neman ta kana neman mafita sai ƙara jin haushin ka sai ƙara hawa iska ma don kare na masa hankali sai ce kare na masa hankali ka zo kana masa ƙarya bayan ka masa laifi yanzu kuma ka zo kare na masa hankali kana masa ƙarya amma na yi kuskure wallahi na yi kuskure ai haƙuri zan gyara na yi kuskure shikenan magana ta kare to nan da suka je suka yi wannan laifin da sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka nemi gafara suka ce mun tuba Allah ya yafe mu ya rasulullah nema mana gafara mun yi kuskure da sai Allah ta'ala ya gafarta musu sannan kuma wato ainihin ya ji kansu ba zai azabtar da su ba suke musu rahama to wannan ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa liyu, yuta'a bi iznillah ba mu aiko ni manzo ba face don a masa biyayya da izinin Allah me ma'anan da izinin Allah wato daga munkatar na ubangiji ta'ala sai da taufikin Allah duwayonka duk dabaranka wallahi baka isa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya taimake ka sai ka samu taimakon Allah sai ka samu taufiki ga munkatar na ubangiji ta'ala Allah ya sa maka hakan din a zuciyarka sannan ka iya yin sa amma in ba haka ba za ka yi ba wannan kuma yana nuna maka cewa ka goge wa Allah ta'ala da ya yi ka shiryayye da ya sa ma har kana karɓan wa'azi har kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka goge wa Allah ba wayonka ba ba dabaranka ba la haula wala quwwata illa billah ka da wayo ba ka da karfi sai da taimakon ubangiji subhanahu wataala so da haka duk wanda kaga ya bi manzon to ai Allah ne ya taimake shi akwai wanda an dade ana musu wazi har suka mutu ba su karbi imani. akwai wanda manzon yake so kuma ba su yi ba manzala sun ba yanda bai yi ba abu talib ya karbi imani bai karbi imani ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha indallah ya ammi ya babana ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar zan maka shaida da ita a wurin Allah wata ruwan uhajju laka biha indallah zan kare ka da ita in ka faɗa amma har yare su bai faɗa ba kaga sai abun taufiki ne daga ubangiji ta sai Allah ya maka gatan kai haka ne amma manzo sama ya je wajen bai hude wani matashi ya je ya gaishe shi sai ya ce masa ka ce la ilaha illallah ka musulunta bai da lafiya yana dan masa dan ladabi yana dan masa shara yace ka ce la ilaha illallah yaron ya kalli babansa babansa ce masa adi abul qasim ka bi baban qasim wato kaji manzo Allah sasma yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yahudi fa shikenan ya musulunta manzo sama ya juya yana murna yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu bi minan nari na gode wa Allah ta'ala da ya tsamo da shi daga wutar jahannama da sababina don da ya mutu yana kafurin zai zai dawama a wutar jahannama ne shikenan ya musulunta kaga wannan tawfiki ne daga Allah Sau da haka duk wanda ya ga yana iya biyayya wa Allah yana iya biyayya wa manzo Allah sai sama to ba wayon zaban ne ba dabaran sama Allah ta'ala ne ya taimake shi to amma zaka tashi ne tsaye sai Allah ya taimake ka din wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana to saboda haka tuba zuwa ga Allah ta'ala shi ma tawfiki ne shi yasa ce da a ce da su in sun yi sabon Allah da su zo su tuba wa Allah nemi manzo Allah sama ya taya su addu'a nema musu gafara sai Allah ta'ala ya yafe musu so da haka idan ka yi sabon Allah ka tuba ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu ta'ala ka yi maza maza ka tuba Don dan adam kam in ba annabi ba ne, dole wata ran zai saba wa Allah ta'ala to amma kar ka yadda ka zauna a cikin sabo ka halaka kuma idan ka saba wa Allah ta'ala ka zalunci kanka sai Ubangiji ta ce zalamu anfusahum me ma'anan ka zalunci kanka da jikinka da kanka da ko ina bangaren jikinka nan amana ne Allah ya baka shi ya sake wala taqatulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku wala tulqu bi aydikum ila taluk kar ka jefa kanka alaka to sai ka je ka sabi Allah yanzu zaka je ka jefa kanka a cikin wutar jahannama ka zalunci kanka ko baka zalunci kanka ba ka zalunci kanka ko da ka zalunci kala uku ne akwai shirka shine babban zalunci inna shirka la zulmun azim domin wannan kuma zaluntan Allah ne dau haƙin Allah ka je ka ba wani wannan Allah ba gafarta shi idan ka mutu za ka dawwama a wutar jahannama in sai baka tuba ba sannan akwai kuma zulmul insani nafsa mutu ya zalunci kansa shine abubuwa na sabon Allah da mutum zai ko bakin wajibi don yana yana jefa kansa cikin halaka ne idan ka ka cuci kanka wallahi in ka tuba a duniya Allah ta'ala zai karbi tubanka idan ka cika sharuɗin tuba in ko ka mutu baka tuba ba kana cikin mashiyar Allah Allah ta'ala ya ga dama ya gafarta haka in bai ga dama mai zai saka wuta sannan na uku shine ka zalunci bayin Allah wannan Allah ba ya yafe shi in ka mutu a haka kaje lahira Allah bai zai yafe maka ba idan a nan duniya ka biya mutumin shikenan ko ya yafe maka shikenan amma bai yafe maka ba Allah ba ya yafe wannan don ba sa bane zai yafe maka ba sai dai a dauki kyawawan ayyukanka a ba wancan shi ya je ya samu tsira kai kuma ka shiga wutar jahannama in baka da kikan aikin a ɗauki zunduken wancan a rige masa kaya a zo a tsora maka ka je ka tafi wutar jahannama shi kuma ka rige masa kaya ya tafi aljanna sai kana ganin kamar cewa ka fi shi kokarin ibada ka yi a kai shi kake wa ibadan saboda ka zalunce shi da haka mu nisanci zaluntan zaluntan bayin Allah ubangiji subhanahu wataala mai karban tuba ne sannan kuma mai rahama ne mu tuba zuwa gare shi shi shela ma yake yi inna allaha yabsutu yadahu bil layli li yatuba musii'u nahari wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'u al-layli hatta taghruba ash-shamsu hatta tatlu'a ash-shamsu min magharibiha Allah yana shimfida hannunsa don wanda ya laifi da dare ya tuba da rana ya shimfida hannunsa da rana wanda ya laifi da rana wa shimfida hannunsa da dare wanda ya laifi da rana ya tuba zuwa gare shi har sai rana ta fito ta yamma kafin ya daina karban tuban to amma abin da ake bukata kai gaggawa kafin ka zo mutuwa ka tuba Nan kuma yi da kyakkyawan niyya tsakaninka da Allah ne ka tuba sai ubangiji ta'ala sai karbi tuban naka sai Allah ta'ala ce sala wa rabbika فلا وربك hatta يؤمنون fi يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Ubangiji ta lati fala wa rabbika na rantse da mahaliccinka. wannan ladin za'ida ce mai karfafa rantsuwan ne fala wa rabbika na rantse da mahaliccinka, la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta muka fi ma shajara bainahum sai sun sanya kan bai hukunci a tsakanin su al'umman nan ba za ta yi imani ba sai ta yi yadda manzon kuma ya mata hukunci ya zama shine alkalinta duk da ya rikice za a koma zuwa gare shi ya yanke hukunci idan yana raye a je wurinsa in ba raye akwai sa akwai hadisansa ثم dufi يجدوا في أنفسهم harajan sannan bayan ka kai wa manzala kuma hukunci to fa imanin ka da zai tabbata ba sai idan ka ji baka samu wani kunci a kanka ba baka samu kunci a zuciyanka ba mimma qabaida daga abinda manzo su yi hukuncin wa yusallimu taslima nan su mi kauya wato ba za ka yi imani ba ka nada manzo Allah sa sama shine alƙalin ka a cikin dukkan al'amuranka sannan idan manzo su yi hukunci kuma ba za ka ji wani kunci a zuciyanka cewa abun bai maka ba a'a don manzo su yana hukunci ne da adalci sannan sai ka miƙa wuya miƙa wuya to shi ne Allah ta'ala yana gaya wa bayinsa ba za ku taɓa yin imani ba sai kun yadda za su waye muku hukunci sannan kuma ba za ku samu wani kunci ba cikin abun da ya muku hukuncin ku miƙa wuya ku sallama idan har man su waye zai faɗi wani abu na sunna ka ji wai kai ya dame ka baka ji dadin sa ba to akwai munafurci tare da kai ba mu'mini bane duk hukuncin da man za su yi dole ne ka miƙa wuya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره مؤمنين مجي كومة بايد ذابي إما ذا سما يهكنتي كو الله يهكنتي باك دون ذابي دودك سلما سميك ويا يا زو حديثي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya zama son sa yana bin abin da na zo da shi sai ya zama son kaɗin yana bin me manzon Allah sai sun aiki so abinda manzon Allah ya umarni da shi yana son sa ne shi na sai ka ji kana so abin da hukunta yana son sa ne sai ka ji kana son wannan abun abin da kuma ya hana baya son sa ne ka ji kai ma baka son abun kwata-kwata saboda mumini bai da wani zadi idan ubangiji subhanahu wataala yayi hukunci ko manzon Allah ta suma fate ya sallama ya mika wuya amma idan yana shakka to lalle kafansa ko tana kokarin zamewa ne ta fita daga musulunci akwai alaman tambaya a imaninsa sai Allah ta'ala ya ce ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم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 da a ce za mu wajabta musu a niksulu an kusa kun mu ce ku kashe kawunanku sai kun kashe kanku sannan a gafarta muku a wisirju min diyarikum ko kuma ku fita daga gidajenku ku kaura ku koma wani wuri kuma yadda aka yi wa banu isra'il ubangiji ta lafe ma fa'aluhu ba za su aikata shi ba illa qalilun minhum sai kaɗan daga cikinsu wato allah ta la sauƙaƙe wa wannan al'umma ne a can ba banu isra'il idan sun yi laifi ba wai cewa za su yi astaghfirullah shikenan Allah karbi toban su ba sai ake kuje ku kashe kawunan ku sai su kama kashe juna sai sun kashe juna sannan sai a gafarta musu amma mu kana kunci akan gadonka sai ka ce astaghfirullah da ta kikkiawan niyya shikenan Allah karbi toban ka to da za a ce wannan al'umman a yanzu a ce in kai laifi sai kun haɗu ku masu laifin a ku ɗauta ku ba ku kashe junanku shine za a karɓi tubanku akwai wanda zai yi wannan ne ubangiji ta lace walau anna katabna alaihim da za mu wajabta musu a an iqtulu anfusakum mu ce ku kashe kawunanku a ikhruju min diyarikun, ko gidajenku da kuka gina nan ku rusa su ku fita ma fa'aluhu illa qalilu minhu za a samu yan kaɗan masu yi za samu na Allah ƙarewa. karewa na Allah baya karewa ubangiji subhanahu wataala ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da za a ce da su aikata abun da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da wannan fi musu alkhairi wa ashadda tathbita kuma ya fi tabbatar da imaninsu, wato da mutane da su sallama wa Allah su mika masa wuya su ji dukkan abun da aka ce su yi da hakan ya fi musu alkhairi lokacin da aka saukar da wannan ayan cewa da za a umurci mutane su kashe kawunansu ko su bar gidajensu da ba za su iya aikatawa ba wani mutum daga cikin sahabbai ya tashi ce lau umirna la fa'alna walhamdulillahi allazi afana yace da an umarci mu wallahi da za mu yi amma mun gode wa Allah da ya dauke mana wannan a cikin sahabbai da a samu ko ba za a samu ba jiya mun ba da kissa ba shugaba ne kawai na yaki wanda manzo Allah ya ce a masa biyayya yasa aka hada wuta sai ce ku shiga wutan wasu suka suka suka abin nan zabura da su je su shiga na Allah ta ce su kashe kawunan su da su kashe saboda aka akwai masu imani amma ce mun gode wa Allah ta'ala da ainihin wato ya ba mu wannan ya dauke mana wato shi irin wannan hukunci din to sai manzo sama sai ji wannan labarin sai ce ai inna min ummati la rijalan al inna min ummati la rijalan al imanu athbatu fi qulubihim min al jibal ar rawasi manzo sama yace wallahi a cikin al'umma ta. akwai wasu mutane wanda imani ya fi duwatsu kafaffu kafuwa a cikin zukatansu katikacin dutsen nan fada kake wucewa a hanya za ka iya cicibansa ne ka cire shi ya ce wallahi a cikin bayana akwai wanda imaninsa ya fi irin wannan duwatsun kafuwa gaggam yake an ce kashe kansa ma zai kashe kansa duk abin da aka ce zai yi ya riga ya sayarwa Allah rayuwansa gaba daya ta saboda haka akwai na Allah amma idan akwai munafurci a zuciyar mutum fa to akwai matsala bai zai iya yin komai na addinin sama ma in ka mutum ba aljanna za ka tafi ba aljanna ne to ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka mutu a wannan hanyar za ka tafi aljanna ka huta da wahalan duniya ai duniyan nan kan duk daɗi da kake ji akwai wahala a cikin ta ba wanda zai ce wai bai da matsala ko kaɗan wallahi baka yi tsawa to amma in ka je lahira shi shikenan in kai mutumin kirki ne matsala ta ƙare babu damuwa ko ɗan kaɗan to wanda yake hararo wannan kana tsammani zai zama zai zai zai zai kasa gwiwa ne anas bin Nadir lokacin da aka zo yakin uhudu aka tarwatse kafure suka tarwatsa mutane zai samu sa'ad bin mu'az yace sa'ad kace yaya anas bin bin anas bin nadir anas bin nadir yace wallahi ina jin kanshin aljanna ta wajen dutsen uhudun nan tun fa bai mutu ba ba kashe shi yace wallahi ya rantse da Allah yace ina jin kanshin aljanna kafin dutsen uhudu kuma aka yi shiga je yaki ya dinga dukan kafurai ana dukan sa aka kashe shi ya shahada aka zo aka samu a jikinsa tsakanin sara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya wuri tamanin da wani abu ko ina jikinsa kata-kata aka kasa gane wannan gawon waye ne sai kanwarsa arrubai arrubai bintu bintu nazir ita ne ta zo ta duba yan yatsunsa ta ce wallahi wannan dan ne na gane shi da yan yatsunsa amma ta fiska ba za ka gane shi mun daga irin wayannan akwai su minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah so da haka sun riga sun gaskanta alƙawarin da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala to kaga irin wannan sai kaga mu wasa muke yi muna wasa ne akan neman duniyan ka zaka iya komai amma addinin ka kuma ba za ka iya ba Allah ya sauke ubangiji subhanahu wata'ala yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum da ace za za su aikata abinda ake musu wa'azi da shi wallahi da ya kasance ya fi musu alkhairi kuma da ya fi tabbatar da imaninsu dai dan adam shi wato yana da taurin kai ne na taurin kai saboda haka wa'azi bai cika shigan sama qur'anin nan akwai wa'azuzzuka a ciki wanda suka za su sa hankali ya tashi zuciya ta girgiza izo ya dubar da hawaye amma za a karanta shi a tashi a cikin nishadi kaman ana magana da wasu mutum daban ne wasu mutane daban ne kaman ba da mu ake magana ba ubangiji ta lace lau an zanna hazal ƙur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an a min khashiyatillah da ce duwatsu manya-manyan na aka saukarwa alƙur'ani da za su kakkarye su diddige saboda tsoron Allah amma mu kuma ga ƙur'anin ana gaya mana yana shi ana ƙoƙarin cusa shi cikin zukatan amma ba ya shiga ballanta na yi tasiri saboda zukatan mu sun fi duwatsu wato ainihin kikashewa laqad launa dai ta hayyan ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت به أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد da a ce wuta garwashi muke kake furawa a sai wuta ta tashi amma kana fura toka ne da rayayye kake kira dai an sa maka amma mace ce kake kira dukkanin mu kamar matattu muke wa'azi baya shigan mu kuma wa'azin in ya shiga nan ne zaka samu nitsuwa kai rayuwa ta jin daɗi saboda kasan kana yiwa Allah biyayya akwai abin da kake tammani kana tammani rahamar Allah subhanahu wataala kana da tawakkali ga Allah ka san Allah bai zai barka ba bai zai walakanta ka ba bai zai tozartar da kai ba sai ka ga rayuwarka ta yi kyau duniyan ka samu nitsuwa sannan kuma ga lahira ta ka samu babban rabo amma idan ka bar Allah ka sha wahala a duniya ka je kuma lahiran ka sha wahala Allah ya tsare mu ubangiji ta ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab a wasu ayoyi wata su a wasu surorin yace babu mai wa'azantuwa sai mai hankali to masu hankalin ba su ne yan kadan masu ɗaukan wa'azin ba su da yawa su ne ‘yan kaɗan Allah ta'ala littafi ne ce kitabun an ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatazakkar ulul albab wannan alqur'ani mun saukar maka da shi littafi ne mai albarka domin a fahimce shi kuma masu hankali su wa'azantu su ɗauki wa'azin da ke cikinsa ya kamata mu zama masu hankali masu ɗaukan wa'azi shi sa wuraren wa'azi suke ƙara imani haka sabon manzo Allah suke mu dan zauna awa ɗaya mu ƙara imani ba inda yake ƙara imani kamar wurin wa'azi amma fa in za a yi wa'azin tsakani da Allah yin da kamata ba wai ana gaya mutane abin da su suke so ba abin da ya dace a gaya musu za a gaya musu wallahi kowa in ya zo kafin ya tashi sai ya ƙara imani gobe ma ka zo ka ƙara imani jibi ma haka wallahi ba abin da ya fiye maka wannan in ka wuni neman arziki ko neman kuɗi ko wani ko hira ko wani abu ya ɗauke maka hankali to ka samu wasu ‘yan awowi kuma da za a zo a ƙara maka imani da za ka zo a maka wa'azi imani ka ƙaru Allah in kai haka ka ci riban duniya da lahira ubangiji ta ala ya ce wa idan la'atinahum min ladunna ajran azima da da su karɓi wa'azin su yi amfani da shi da hakan ya fi musu alkhairi kuma wa izan da kuma la'atainahum za mu ba su ajran azima lada mai girma min ladunna daga gare mu wato ita ce aljanna duk da Allah ya ce lada mai girma to ka tabbata aljanna ne don ba ladan da ya wuce aljanna ita ce kololuwa duk abin da za a baka bai kai aljanna ba saboda haka mu yi mu ji tsoron Allah mu koma izuwa ga ubangiji ta'ala mu yi amfani da wa'azuzzukan da ake mana mu yi aiki da su domin mu samu lada mai girma ita ce aljanna ya Allah ta'ala ya ce wala hadainahum wala hadainahum siratan mustaqima Allah ta'ala ce kuma yace wala hadainahum da mun shiryar da su siratan mustaqima tafarki wanda yake madaidaici wato da a ce ana kowa zai karbi wa'azin da Allah sai tsora shi akan tafarki madaidaici menene tafarki madaidaicin shine almutaba'atu lillahi walir rasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi idan wannan ya shiga zuciyanka zuciyanka ta karba to sai kaga kuma babu abin da yake maka dadi duk duniya kamar kaga kana bin Allah kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai ya ce wani abu mai dadi ya ji dadi to kai kuma a'a sa'an da kake wa Allah shine aljannanka sa'an da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aljannanka ba wai wani kuma yana nan shi dan ci abu mai daɗi ya sa riga mai kyau yana ga shine kawai jin daɗinsa ina wallahi imani duk ya fi wa abubuwan daɗi sai dai dan baka ɗanɗana daɗin imanin ba ba abin da kai bautan Allah daɗi wallahi da mutum zai yi kuɗi yayi yi kuɗi ya kuɗi amma ya zo mutumin kirki bawan Allah ne bautan Allah wallahi zai ce maka bautan Allah ya fi komai daɗi a sa ba abu mai daɗi ya wuce ibada duk wannan kuɗin ne a ah, to za ka kashe fiye da abin da za ka iya ci ne za ka sa riga sama da wanda ya kamata ka sa ko kuma za ka ci wani abu iya abin da talakan zai ci shi ma iya ka ci abin da za ka ci kenan ba za ka wuce iya cikinka ba ko da naka mai daɗin ne ai in ka saba da mai daɗin kan yau da gobe kana ci kana ci ai ya zama maka ne ya zama babu wani abu da kuma zai zai burge ka a cikinsa idan naman kaji kullum kake ci da mai cin dumame miyar kuka duk ne yayi domin ka riga ka saba da shi ma yanzu ba wani marmarin sa kake yi ba wataƙila ma kai sha'awan dumame miyar kukan ma haka ne masu kuɗi ma suka ji mutum yana son son zogale da karago ya ci daɗin ya ci kesun kaji da na kayan ciki da abin nan karin rago da bindin saniya komi duk daɗi komi ya ci wallahi sai ji kawai abin da yake sha'awa zogale da karago kawai a masa kwaɗansa kawai in ya ci kuma zai ji daɗi abin ya burge shi kai kuma kana nan kana ta damuwa baka samu kadan cewa wancan farfesun ba to haka rayuwa take ai abun yana gimsa ai yana gimsa jin daɗin aljanna ne kawai bai da wannan abun so akwai wanda da ake ce masa nagasu a rayuwa nagasu duk abun da kullum kana yin sa kullum sai kace kuma ina yanzu baka jin daɗin sa sai ibada Botan Allah ta'ala kullum kana yi kana ƙara jin daɗi kana ƙara jin daɗi haka na abuncin aljanna wa utubihi mutashabiha in an kawo masa zai ah, wannan ba na jiya bane da ya dandana kuma sai ya ji yafi najiyan na daɗi sai ya ga abun ba irin wancan bane ba za ka kosa da shi ba to mu nemi lahira mu malam mu nemi lahira wallahi zaka ji daɗin ka zaka ji daɗin rayuwanka idan Allah ka sa a gaba idan addinin ka ka sa a gaba wallahi ko dan kadan ne abinda ka samu zaka ji daɗin sai Allah ya baka dukiya kuma ka ji daɗi du. ubangiji ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasula ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Ubangiji ta lace wa man yuti Allah wa rasula dukkan wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima a lahira makomarsu za ta zama ɗaya minan na daga annabawa wasu na da kuma siddiƙai siddiƙi ne wanda yake da daraja da ta ɗara ta kowa amma ban da annabin Allah wato annabawa ne kawai suka fi shi daraja kama wakar siddiq da kuma maryam ce wa shuhada da shahidai wato wanda suka yi shahada a fagen fama wanda ko tambayan kabari ba a musu ba manzala sama ya ce walƙiyan da suka gani na takobi kawai ya ishe su ba sai an musu tambayan kabari ba aljanna za su tafi kai tsaye wasu alihina da bayin Allah na gari yan aljanna sahabban manzala sama da tabi'ai da tabi'u na duk Allah zai hada ka da su in dai ka bi Allah ka bi manzon Allah zai hada ka da su a lahira Allah ta'ala ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wato waɗannan sun yi kyau a ce su ne abokanin tafiyanka Allah ya hada ka da annabawa da shahidai da siddiƙai da salihai bayan Allah na gari a ce makomar ku ɗaya aljanna ga ka ga su amma wani abokanin tafiyan sun yi kyau ne ma'anan wa na ulaika rafiƙa to kowa ne zai samu wannan sai Allah ta da zalikal fadlu min Allah wannan falala ne daga wajen ubangiji wani shi ba sin Allah ne a gabansa sa ba bin manzon Allah a ya shagala kawai da duniya wani ma ba duniyan yake nema ba kuma ba neman lahiran yana nan bawan bawan to kaga sai Allah ya maka falala ne ma zaka gane abin da zai amfane ka kai shi a duniyanka ko a lahiranka Allah ta'ala ce wannan falala ne daga wajen ubangiji wa kafa billahi alima Allah ta'ala ya isa mai ilimi wato shine mai ilimi ya san inda yake sa falalan tasa sai ya ba wannan wannan ba a bashi ba a ba wannan wannan ba a bashi ba wannan as-siratul mustaqim tafarki madaidaici din shine wannan ayan ta fassara mana shine tafarkin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai shine wanda kuma kullum muke roƙo a cikin fatiha muna cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici wasu malayen suka ce tafarki madaidaici shine musulunci wasu suka ce shine gaskiya wasu suka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn jarir tabari shugaban masu tafsiri yace abin da ake nufi da asfiratul mustaqim shine almutaba'atu lillahi wa lirrasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayan ta fassara haka kuma bai ci karo da duk abin da suka faɗa nan ba musulunci bin Allah ne da bin manzon Allah gaskiya bin Allah ne da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya sa ka kana daga cikin masu yi wa Allah biyayya da manzon Allah ta sama to Allah ya maka ni'ima sai je ya hada ka kuma da manya-manya waɗanda ya musu ni'ima din hadisi ya tabbata a cikin bukhari daga aisha radiyallahu anha ce lokacin da manzala ta sama wato bai da lafiya an bashi zaɓi tsakanin ko ya ci gaba da zama yana rayuwa ko kuma wato ainihin a ɗauke shi ya zaɓi a ɗauke shi wato a ɗauke shi ya tafi lahiya amma a lokacin kuma da ya zo zai rasu sai ta je na cewa ma'allazina an amallahu alaihim minan nabiyina wasu siddiqina wasu shuhada'i wasu salihin ina roƙon Allah ya haɗa shi da wa'annan mutane sannan kuma ina cewa ar-rafiq al-a'la ar-rafiq al-a'la ya Allah ka haɗa ni da jama'a madaukaka sune wa'annan jama'an waha suna ulaika rafiqa kaga abokanen tafiya kenan haka manzo Allah kuma yake ta addu'a yanda ya hassa uku kafin ubangiji ta'ala wato ainihin ya dauki ransa to kowane annabi idan za a dauki ransa ana ba shi zabi a dauki ranka ne ko a barka wata ran manzo kuma yake ga sahabbansa إن عبدا خيرا بين الدنيا وبين ما عند الله ma inda عند الله wani bawa an tambaye shi an ba shi zaɓi ko dai ya ci gaba da zama a duniya ko kuma a ɗauke shi ya koma lahira shikenan ina bakar sai kama kuka ina kuka abu sai ne kuka yace a zuciya na nace to yanzu wannan dattijo me yasa shi kuka ana maganan wani mutum shi kuma ina kuka to a sai ki gane ba manzon Allah ne sai sama aka bawa zaɓi yake fa kana Abubakar alamana sai gashi manzon Allah ne aka ba zabi Abubakar ya fi mu ya fi mu ilimi saboda haka manzon sama lokacin da ya zo barin duniya ya karanta wannan ayan kuma sannan yayi kalmar shahada yana zuba ruwa a jikinsa yana shafawa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat la ilaha illallah inna lil sakarat ina la ilaha illallah yana cewa mutuwa tana da magagi sannan kuma yana karanta wannan ayan sannan yana cewa ar-rafiq al-a'la Allahumma ar-rafiq al-a'la ya Allah ka rizka da ni da jama'a madaukaka sai mu yi ta roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan cikawa mu cika da kalmar la ilaha illallah ko mu yi ta Allah ya hada mu da bayin Allah na gari kana son su kana koyi da su ubangiji ta'ala zai hada ka da su saboda manzo sama ya ce al-mar'u ma'a Yau qiyama wasu sahabbai sun samu manzon Allah ta sama suka ce ya rasulullahi wallahi in muna gaban ka muna jin daɗi, in muka koma gidajen mu ba ma samun nitsuwa sai mun ga mun aurinka amma kuma mun sani in ka rasu zaka tafi aljanna ta can sama mu kuma aljannan mu yana kasa ba za mu samu ganka ba wannan abu yana damun manzon sama ya ce almar'u a man ta ma a man ahabbta yawm alqiyama kana tare da wanda kake so ranar alqiyama in dai ka bi Allah ka bi manzon Allah sai Allah ya haɗa ka da manzon Allah sallallahu da dukkan bayan Allah na da kake son kadu da su babu wanda Allah ta'ala bai zai ka da su ba wannan falala ne daga wajen ubangiji ta'ala Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ya mana gamon katare ya gyara mana halayenmu mu ya haɗa mu da bayan Allah na gari a lahira وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya yake cewa malam na sa wando da na yi bacci da shi na cire na ajiye sai bayan kwana biyu da na zo zan ɗauka in wanke sai na ga alaman a wancan kwana biyun in na yi mafarki yaya matsayin sallan da na yi wannan kwana biyun? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan sallolin da kai a baya sai kara masu tun daga lokacin da kai baccinka na karshe kafin ka cire wannan wando za ka za ka yi wankan janaba yanzu kuma kara ma salloli na wayannan kwanakin gaba ɗaya wannan take cewa tana da ciki da ya kai kimanin wata bakwai har da sati biyu sai ta dan samu matsala na da cikin ɗinta ta ta kwanta a asibiti na wasu 'yan kwanakin da bata faɗa ba saboda dalilin jini da wani ruwa da yake zuba mata sa'an nan wannan tsawon kwanakin da ta yi nan bata yi ba ta yi sallah jini ya ɗauke ta yi wanka ta sake dawowa kuma sai daga baya jini ya sake dawowa bayan ta yi wanka ta fara sallah jini ya sake dawowa na biyu tsakanin wannan na farkon da na biyun din kimanin wata guda kenan ba ta yi sallah ba za ta yi to wannan ta cuta da ciki da ya kamata ta faɗi cikin wata nawa ne wata bakwai da sati biyu jini ya ɓallo mata to galibi dai wannan zai zama jinin ciwo ne domin da jinin al'ada ne ya kamata ya zo mata a irin yadda ya saba na al'ada sosai ta tsaya iya kwanakin al'adanta sannan daga baya sauran ya zama jinin cuta amma yadda sai bayani jinin ya yi ta zuwa ya yanke dawo a zuwa wasu kwanaki ya nuna jinin cuta ne saboda haka duk sallolin da bata yi nan ba dole ta tara masu ta rama su gaba ɗayansu ta yi wanka ta rama su wankan da za ta yi ma ba na wajibi ba ne na mustabi ne domin wannan jinin ba jinin al'ada ba ne jinin cuta ne duk mace mai ciki irin wannan injini ya ballo mata ta tafi asibiti ta je ta bayani likita zai ba ta magani kuma zai gaya mata cewa wannan jinin jinin cuta ne amma mace takan iya yin al'ada bayan wata uku ko bayan wata shida an samu mata masu ciki wasu suna yi amma su ne yan kaɗan amma galibin jinin da yake zuwa mace in tana da ciki jinin cuta ne ba jini ne na al'ada ba wannan baya hana sallah baya hana azumi sai ta nemi magani wannan kuma ta sa iya san cewa malam azumi da muke yi a irin wannan kasan wannan mai tsananin zafi da waɗanda suke yi a ƙasa mai tsananin sanyi za mu zama iri ɗaya azuminmu da su a gaban Allah? <laughs> to ai ita shari'a ba a ce gwargwadon wahalanka gwargwadon ladanka ba ba haka ba ne kuma duk wannan zafin da kake ganin wallahi inda za ka je wata ƙasan za ka ce kukan daɗi muke yi nan kusa-kusa ba ne zama akwai kasashen da sun fi mu zafi ko nijar nan ka tafi tafi nan kasan zafi so da haka ballanta na ka tafi irin ko dubai yanzu ka je lokacin zafi sai ka rasa inda zaka sakan ka saboda haka akwai kasashen da sun fi mu zafi kuma amma ana azumin haka akwai kasashen da awa goma sha shida ake azumi awa takwas ne daren su kwata-kwata awa goma sha shida galibi jordan awa goma sha shida ake azumi akwai wanda ma suka wuce hakan ne to saboda haka wannan ni na ganin akwai kukan daɗi a ciki inda zaka kwatanta da wasu Lallai zafi kan bai da daɗi musamman wanda bai saba da shi ba amma dai ba za ka ce wai gwargwadon zafi ta gwargwadon gwargwadon ladan ka ba to yanzu mutumin da yake da AC a gidansa ya je ya kwanta ya <laughs> wuni a gidansa cikin AC sai ka ce shi bai da ladan ka kai da ka fita waje ka kama yawo a cikin kana hada zuba a abin nan a cikin gari ai ba haka bane to da haka azumi dai ka bi umarni ne na ubangiji ta'ala gwargwadon ikhlasinka da tsoron Allahnka gwargwadon irin ladan da za a baka amma ba maganan wahala ake duba wani irin wahala ka sha kaɗan ce ko mai yawa ba na'am to masu roƙon addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأوقاف والغنى اللهم برحمتك أمنا وقفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين